albishirinka ai kai babban mutum ma za ka zama kun ji kuma wani irin yaƙi da halin da ya shiga ciki ka shiga irin wannan halin ma kai ana maka albishir ai ma daraja ce kaga tana ginin psychology annabi tunanin annabi tana gina shi kar ai ma babban mutum za ka zama ni zan zama first lady ma daraja ce muka samu khadija kenan fa wallahi ta ce na rantse da allah la yukhzika abadan har abada Allah ba zai wulakanta ka ba wallahi na rantse da Allah ni Khadija innaka latasilur rahima kana sadar da zumunci wa tasduqul haditha kana faɗin gaskiya baka ƙarya wa tahmilul kalla kana ɗauke wa mutane su. wa taksibul ma'adum abin da ya gagara kai zaka kawo ba hanya ba wutar lantarki ba, ba ba abin da ya gagari mutane alma'adu manzan Allah sai kawo Wata taqrid duk inda aka yi bako kai za ka tarbe shi ka ba shi wurin kwana ka ba shi abinci ka warware mishi matsalar shi wato inu ala nawa ibil haq kai kake taimakawa wajen tsayar da gaskiya da zaman lafiya duk wanda aka zalunce shi in annabi ya samu labari sai je ya tsaya Kuntuna tuna ba mun karanta a nan ba abu jihal ya zalunci wani maraya manzo allah ya je ya tsaya ya yi mushi wurjen-wurjen tukuna sai da ya fito da maraya nan kudin shi abu zai zai rashin kunya ya samu maraya ya danna kudin shi ce tafi an ci tafi dubu ya ce to allah ya isa ya ce allah ya isa a dama mawa kanta muka rayu sabu <laughs> abu jahal ai su tun da allah ya tsine musu albarka duk komi nasa haram ne allah ya sa dama ita suke ci kawai sai annabi ya gama rayan nan lafiya kai na ganka wurjen wurjen ya ce abu jahal ne ya zalunce ni sai annabi ya ce mu je yana zuwa sai ya ce kai muhammadu mai haɗa ka da shi ya faɗa haka kenan sai ga wani katin raƙum ya zo zai cinye shi sai ce ta ka kudin ka sai jefa mishi shi kenan <laughs> ai kamar yadda Allah ya ce ne in lama dumta alaihi ka'ima in suka ci kudin ka sai ka tsaya da gaske in ba haka ba zai fito ba dan su da haram suke rayuwa shine wato tu'inu ala Ibil, haqq duk abin da zai tsaye da gaskiya kana taimakawa ina son ku natsu da kyau ku dubi waɗannan dalilai da khadija ta kawo waɗanda da su ne ta yi shimfiɗa cewa allah ba zai bar annabi ya wulaƙanta ba a lokacin annabi ba wa'azi yake ba ba karatu yake ba a lokacin annabi tana kallon shi ne a matsayin mai gidanta amma kuma yana da waɗannan qualities yana da waɗannan siffofi yana da waɗannan halaye na ɗaya sadar da zumunci na biyu gaskiya wajen zance na uku dukkan wata wahala da wani ya shiga sai ka ɗauke mishi ita na hudu abin da ya gagara a samar da shi a anguwa a gari a ƙasa sai kai ka je ka samo shi baƙo ya zo ka tarbe shi me ya kawo shi ka share mai hawaye sannan duk abin da zai taimaka gaskiya ta tsayu kana aikata shi kun ji dalilanta kenan kun ga wannan karatun nata ko ba a littafi ta karanta ba karatun ka ne amma daidai ne kuma waɗannan siffofin fa annabi yana yin su ne kafin a fara mishi wahayi kenan sun yadda cewa duk mutumin da ka ga wata musiba ta sauka gare shi ko to mugu ne yanzu ka je ka samu yarabawa daga ibadan har zuwa Legas ko to idan mota ta taka mutum to za su ce mugu ne don haka duk yadda zai kada mota ta taka shi to zai yi saboda a al'ada su mota in ta taka ka ko to kana da wani mugun abu ne ko kuma tsawa ta faɗo maka ko kun fahimta ba musulmi ba ne amma sun yadda cewa in ka ga bala'i irin wannan ya samu mutum ko to yana da wani mugun hali ne abin da khadija ma nan take so ta nuna kenan to amma iyakacin karatun khadija kap ya ƙare fantalaqat bihi khadijatu sai khadija ta ɗauko annabi ta kanas hatta atad bihi waraqat ibn naufal har sai da ta kai shi wurin warakatu dan naufal ibn asadin ibn abdul uzza an faɗi salsala iyayen shi da kakannin shi ne Waraƙatu ɗan naufal ɗan asad ɗan abdul uzza aisha ta ce wahuwa ibnu ammi khadija ɗan baffan khadija ne wato ba ma ƙanin babanta ba ne a ɗan ƙanin babanta ne ko ɗan wan babanta amma a lokacin su kenan mata don haka sai zama shine malaminta shine ubanta to ka tsaya a nan ka ga dacewar annabi kuma matar da annabi zai aura ta zama mishi matar farko wanda ike malaminta ne sai zama littattafan annaba yake karantawa annabi ko ta kusa ko ta nesa bai yi alaka da dan tsubbu ba alhazan birni galibi za ga suna da 'yan tsubbu da dan abubuwa da ake yi musu yanzu khadija in addu'a ta kama in bukata ta kama kaji malaminta littattafan annaba yake karantawa yanzu da khadija ta ɗauko annabi ta kawo shi wannan yana fassara maka kenan a rayuwar khadija duk abin da ya same ta tana da malami me mata addu'a amma da me yake mata da littattafan annabawa karatu yake irin na annabawa sai khadija ta ɗauko annabi ta kawo shi gashi nan aisha ta ƙara fassara maka akhi abiha dan uwan baban khadija shi ya haifi warakatu kenan yanzu warakatu da khadija shine abin da hausa ke cewa 'yan mazazar 'yan mazazar ma'ana da baban waraka da baban khadija ɗaya uba ɗaya suke kaga kenan ka duba a shar'anci hatta khadija za ta iya auren warakatu sabanin a ce da shi ne kanin ubanta kenan kamar matsayin yayanta ike wa kana imra'an tanassara fil jahiliya mutum ne da ya bi addinin christianity a jahiliya zan kawo muku cikakkiyar kissashin an zo karatu na gaba insha Allah ta'ala abin da ya faru suna matasa su uku ne ba su wuce shekara ashirin ba sai suka dubi irin yadda iyayensu da kakanni suke bautar gunki suka dubi irin yadda ake zuwa ana ainihin bautawa ainihin abubuwa na tsafe-tsafe da tsirara da ake ana yin dawafi sai suka ce wannan ba zai zama addinin annabi ibrahim ba ku kuka ce mana annabi ibrahim mai mutunci ne ku kuka ce mana annabi ibrahim yana rusa gunki kuma kun zo kuna bautar gunki ai kun yi wa kanku tufka da warara sai ka ce me suke nufi sai suka ce su ba za su yi ba su uku ne sai suka gudu da suka gudu sai suka shiga duniya suna ta su buga nan suna neman ina addinin gaskiya yake sai warakatu sai ya ga to gaskiyar mata fi nan shine sai ya shiga christianity wannan kuma abin nan eh, mahaifin ba talhatu dan ubaidillahi ba ɗaya daga cikin sahabbai zubairu ibn al'amma ɗaya daga cikin al'ashiratul mubashara biljanna sa'adun sa'idun talhawa abu ubaida mahaifin dai ɗaya daga cikin waɗannan sahabbai za mu kawo mun zo cikakkiyar kisa insha Allah shi ma mahaifin shi yana daga cikin su ukun sannan sai wani na uku shi wannan waraka ya shiga christianity shi kuma wancan sai ga christianity ma akwai abubuwa waɗanda ba su kwanta mai a rai ba sai ya shiga sai dawo makka da ya dawo sai zo kullum gari ya waye sai riƙe labulan ka'aba yana kuka yana addu'a ya ce ya Allah mun bata ka kama na addini na gaskiya ana cikin haka ne annabi ya bayyana sai musulunta da ya musulunta shikenan sai ya rasu in mun zo wannan karatu na gaba za mu zo mu tattauna game da wannan kaji dai asalin yadda warakatu ya shiga addinin nasara a jahiliya to da ya shiga addinin nasara ko ba zama ya kawai aka saka shi cikin 'yan kwaya yana waka ba ka san duk matsalan masu addini ita ce jahilci ka shiga sai ka je su buga kanka a ce to ga wata hajijiya da za a rinka yi shikenan ka zama dan banjo shi da ya shiga sai koyi karatu ka ji yadda aka yi al'amarin shi ya gyaru wa kana yaktubul kitab arabi dama ya iya rubutun larabci wa yaktubu min al-injili bil arabiyyati ma sha Allahu an yaktuba har yana iya rubuta injila new testament the good news the message yana rubuta wannan littafi na annabi isa da larabci kaga yana mai kenan yana tafsiri yana tarjama yana fassarawa wa kana shekhan kabiran amma dattijo ne ya manyanta tsoho ne tukub qad amiya har ma ya makance faƙalat lahu khadija da khadija ta je sai ta ce ai am baffa isma min ibn akhika ka saurari sirikin naka kuma ɗan dan uwanka larabawa suna da wannan ko da ba dan dan uwanka bane sai ainihin ya ce shi ɗanɗan dan uwanka ne saboda a ƙara nuna zumunci na fata an gane isma min ibn akhika saurari abin da dan dan uwanka zai ce qala waraqatu ibn nawfal sai warakatu dan naufal shi ma ya ce akhi ya kai dan dan uwana duk wannan yana daga cikin tahannun wato saki jiki ni babanka ne don ubanka ma dan uwana ne saki jiki ma za tara me kake gani me ka gani me ya faru fa akhbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khabara ma ra'ahu sai manzo Allah ya bashi labarin duk abin da ya gani fa qala lahu waraqa sai malam waraqatu yace hadha an-namus alladhi unzila ala Musa wannan shine annabin da aka sauka wa da annabi Musa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na namus haka na ce eh na mala'ika <clears throat> mala'ika hazan namus wannan shine mala'ikan da aka saukarwa annabi musa laitani ya laitani fiha jaza'an ina ma a lokacin da za ka bayyana na kasance jaza'an mai ƙarfi in garman saurayi jama'a kunji ya laitani a kunu hayyan o oh, ina ma ina da rai hina yi yukhrijuka kaumuk. sanda mutanen garin ka za su kore ka ina ma ina da rai abin da yake cewa ina ma a lokacin da za ka fara wa'azi ina da ƙarfi in taimake ka wannan yana nuna masu wa'azi suna buƙatar matasa saboda haka kaji Allah ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wuzidnahum huda samari ku daina gwasala samari masu wa'azi da'awa za ta yi da tsofaffi da samari tsofaffi su kawo shawara su nuna mana me ya kamata haka tafiyar take ga nan ana da irin su salmanul farisi eh da aka zo sara dutse fa sai aka kira matasa 'yan shekara 18-25 to ku kuma matasa ku fahimci addinin musulunci is very precious is precious addini ne mai ni'ima mai daraja kar ka ga wasu tsofaffi a ciki kai kai baya shiga ka shiga ka je don ya faru a ƙasan nan kusan duk inda za ga malamai da masu addini sai ga tsofaffi sai zama kamar matasa gudun abin suke yi kuskure ne ga wannan dattijo amma yana cewa ina ma san da za ka bayyana ni na kasance titirnin saurayi ne mai ƙarfi kenan masu da'awa suna buƙatar matasa waɗanda za amfani da ƙarfi da lafiya da daidai da tunanin zamani kana buƙatar matasa na karka sake ka gwasa da matasa karka ce su ba naka ba ne. allah da kanshi ya ce matasa nashi ne ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim zidnahum huda ya ce samari ne suka yadda da ubangijinsu me kenan yana ce maka samari ne suka yadda da ni allah sai kuma na ƙara musu shirya wa rabatna ala qulubihim allah ya ce muka sa musu ƙarfin zuciya iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha suka tsaya a gaban jabberin sarki da ke cewa shi Allah ne suka ce ƙarya kake ba kai ne ubangiji ba ubangijinmu shine wanda ya halicci sama da ƙasa kuma wallahi karya ne a nan garin ba za mu bauta kowa ba sai shi su da kan sai suka ce laqad qulna idan ka amma fa mun sharo da suka ko don da suka faɗa haka sai ya firgita haka hadisi ya ce yana cikin sahihu muslim sarki ne da ake bautawa aka ki bauta mishi ya kashe mutane sai aka samu wasu samari sai suka ce karya ne da ya ji labari sai ya kira su aka ce daga cikin abin da ya tsorata shi shine abin da Allah ya faɗi izqamu ana towa da rarrafe su a tsaye suka zo suka ce gamu an ce kana neman mutu gamu sai fara fahimtar to kaga waɗannan baya hankali ba za su yi juyin mulki ku ne kuka ce kaza suka ce kwarai bari ma ka ji Allah da ya halicci sama da ƙasa shine ubangiji kuma shi za bauta kuma ƙarya kake a garin nan ba za mu bi ka ba ce eh wallahi ku yan bana bakwai ne ni daka ya nusa ba ku sanni ba ne ku je na ba ku kwana uku ku dawo aka ce kofar ragoye musu su gudu kai ka san in ka dawo zai kyale ka ne to ya ba su kofar rago ne su gudu shi ya zauna lafiya ko kun fahimta da ba suna ficewa sai suka gudu suna gudu sai suka ga wani makiwaci ku ina za ku ne ya ce su kawai za su tafi ne sun yi hijira ne za su gudu wurin Allah ya ce a ah, to ya ma na yadda da Allah ya ce to zo mu je to awa kifa ya ce kora su ku tafi wurin mai ku kare dama na wani shine ta sakaran shi gaba kawai suka tafi shine kalbu ashabil kahfi suka tafi kawai sai suka samu wani katon kogo sai suka shige sai suka yi kwanciyar su sai karen ya zo kofar kogon daga ciki kawai sai ya kwantar da abin nan shikenan Allah ya zuba musu bacci shekara 300 da wani abu saboda sarkin ya gane fitina ce wallahi waɗannan a bisa a hankali <laughs> su sarakunan sun sani ai akwai waɗanda za su latsa akwai waɗanda kuma suka tsogalo sai su ce wallahi mulkin su zai kare shine ya musu kofar rago ku tafi kwana uku ku dawo in ji yaya kun canza ko ku kuna nan an fahimta jama'a daka ya nusu haka suka ce sunan shi Allah ya kiyaye shi yasa qur'ani akwai tarihi a ciki akwai ilimi akwai tauhidi akwai sanin sanar da kai Allah ya laitani fiha jaza'an ina ma ina da ƙarfi ya laitani akunu hayyan ina ma ina da rai hina yukhrijuka kaumuk. lokacin da mutanen garin ka za su fitar da kai yana buri ne saboda ya ga ya manyanta bahaushe ya ce alamar karfi tana ga mai kiba duk mutumin da ya tsufa tukub ya fi kusanto da mutuwa kanshi yana ganin to idan da ina da rai to in aka zo za a fitar da kai a garin nan zan iya tsaya maka da ina da ƙarfin samartaka sanda za ka fara wa'azi to da mu za a yi to kun ga wannan yake nuna ko to kuma kuna buƙatar dattawa a cikin tafiyarku wane tsohon soja ne wane tsohon alkali ne wane tsohon educationist ne kuna buƙatar su in your midst saboda akwai inda in ta tirke su kuma su ne za su je su ce gaskiya abin da ake neman a wa yaran nan ba daidai ba ne gaskiya kaza saboda su za a saurare su su kuma su kuma waɗancan matasa fa ana buƙatar saboda za su ba da ƙarfinsu za su ba da goyon baya in aka waiga suwaye a bayan wannan annabi ne sai a ce suwana ne da suwana sai a ce kai to abin fa akwai matsala don kaga wallahi tallahi yaran nan sai su kona garin nan ce to ku kyale su kawai to ana buƙatar kowa saboda haka masu wa'azi tsofaffi naku ne matasa naku ne mata naku ne 'yan kasuwa naku ne soja 'yan sanda custom duka ku ja su kowa yana da albarkar da zai a cikin tafiya ba shege a wurin allah ba shege a wurin allah kowa ya zo yi wa allah aiki allah yana son contribution din shi allah maɗaukakin sarki ya taimaka kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan allah da ya ji karatu da fassara wannan malami duk fa wannan fashin baki ne ake wa annabi fassara ce malamin yake wa annabi na abubuwan da annabi ya gano yana ce mishi kaji su. nan gaba za a cutar da kai za a kore ka za a wulakanta ka amma da ina da rai da ni saurayi ne to da annabi ya ji haka sai ce awa makhrijiyahum har kura ta za su yi daga garin kala warakatu sai malam ya ce na'am kwarai da gaske lam ati rajulun qattu bima ita bihi illa udiya babu mutumin da ya zo da irin abin da ka zo da shi sai da aka yi gaba da shi shine illa udiya sai da aka yi adawa da shi a cikin wata riwaya ta wannan hadisi illa uziya da zal dalin din da digo illa uziya sai da aka cutar da shi daga aza a cikin wata nuska ta sahi muslim a wannan wurin bi misli ma ji ita bihi madadin bi ma ji ita bihi da muka karanta sai warakatu ya sake cewa wa in yudrikni yau muka idan zamanin da za ka fara wa'azi ya riske ni ina da rai an suruka nasran mu'azzara zan taimake ka taimako mai karfi yanzu warakatu ya cike maganar shi da me banda imani da alkawari imani kan aitin ya bada kai amma yana cewa to bayan duk wannan tattaunawa in dai allah ya raya ni zuwa zamaninka to ne maka alkawarin taimako daga gare ni mai karfi zan tsaya zan taimaka maka a gwargwadon yadda na samu kaina wato bayan ya gama yin ainihin umniya bayan ya gama burace-burace ina ma ni saurayi ne ina ma ina da rai karshe dai sai ga kawai conclusively bari ya cike maganar shi in dai har na kai zamanin zan taimake ka koma da yaya ne da shawara ne da taro ne da duk ma da yaya shine a cikin riwayar da zamu zo mu ƙara karanta zaka ji aka ce ba a daɗe ba sai malam warakatu ya rasu wahayi kuma sai tsaya cak sai aka fara buɗewa annabi wuta sallallahu alaihi wa sallam to kun ga duk tafsirin nan da aka yi a gaban wa aka yi a gaban khadija aka yi yanzu malaminta babanta maɗaurin aurenta kuma yayanta ya yi sandin mata signals shine ta taimaki annabi kenan ina fatan kun fahimta kana tare da mahaifinka ya zo zai rasu sai ka je yana cewa wana e in dai ina da rai a garin nan ba za ka wulakanta ba wana e inda ni saurayi ne da ka gama yadda zan maka bayan kwana kaɗan sai mahaifinka ya rasu sai wannan mutum aka zo za a wulakanta shi ya kamata ka rabu da mutumin nan signals malam warakatu da ya waɗannan maganganu sai khadija ta gane to yanzu wannan responsibility din ya dawo kaina na haka da aka fara budewa annabi wuta sai ta tsaya ai suwa na sun wa annabi kaza sai ta ce aje a aika a kira su mu za ku yi iskanci a garin ran ke dade ya to da Allah a yafe mana wallahi suwana ne suka samu suwana e eh, sai ta ce a kira suwana ta taɓa ɗaukar ragon suna ta baka ba wai gori za ta yi maka ba amma kai a matsayin yaron ta kake eh, to wani mu kuma za ka yi iskanci a garin nan a to ranke daɗe ba za a kuma ba wallahi tsautsayi ne da yake allah allah ne bayan kwana biyu ita ma sai ta rasu ta sai abu talibin dattijo shi kadai ne sai a buɗe wa annabi sallallahu alaihi wasallam a wuta a tayarwa da annabi hankali sai zo ya zauna a kofar ka'aba ya zare takobin shi ya ce faɗa musu sai ce wallahi lan ilai ka bi jam'ihim hatta da fi turabi dafina yace wallahi duk garin nan su taru ƙarya suke ba wanda zai iso gare ka sai dai ina jina a kabari fas fasda bi amrika ma alaika ghadadatu ci gaba da karatunka ci gaba da wa'azinka ba wanda zai kawo maka cikas muna nan za kobi an zare su abu jahal dole su ji wa'azi dole su ji karatu dole su ji tafsirin manzan allah ba yadda za su in ya gama ka gama eh to mu tafi amma fa shi ma bai imani ba amma dimokuraɗiyya ce mu ba mu yadda ba sun yadda to freedom of worship ku bar shi ya faɗa tunda akwai masu bi mu kuma mu je mu ba abin da muke so yo me fa haka zaman lafiya to amma kafirai sai suka gane in haka ta ci gaba ko bala za a kwashe musu mutane don sai ka shiga gida kana a ashar sai matarka ta ce wallahi ƙarya kake bayan da ni aka yi yau ni ma na je haka suka annabi yana wa'azi mata su taru abubakar yana karatu mata su kewaye yaran mushrike su kewaye daga kallo su ma sai su shiga sai ka je kana surutu a gida duk sai ka gane gidan ashe kai kadai ne <laughs> wanda yake tare da kai duk an kwashe maka mutanen gida to shine sai suka da suka ce wallahi ba za ta sabu ba wallahi sai an yi tashin hankali a garin saboda hujja ta kare kuma duk an zaizaye musu mutanen wato sun gane inda su ci gaba annabi ya ci gaba wallahi za a waye gari ba kowa a bayansu <laughs> to shine suka ga wallahi dole a dakatar da abin to abubakar da yake mai laushin hali ne sai aka ce to abubakar eh masallacin nan naka ko dai ka rufe shi ko kuma za a yi tashi hankali abubakar sai ce a me ya zafi in ma na rufe masallacin zan bar garin sai suka ce ya yi. allah raka taki gona ya zuba kayan shi sai ya saba ya fita sai suka ce ta yi musu kyau yana fita bayan garin maka zai haura sai wani ya haɗu da shi ibnu da ginna abubakar ina za ka yi ce to an ce ba zan yi sallah ba ba zan yi karatu ba shi na ce bari in bar garin ya ce a ƙarya suke mu je muna nan ɗin muna garin nan ba za a yi maka haka ba koma ba irin ka ake kora ba ya zo ya tsaya a ka'aba ya ihu aka taru ibnu da ginna ta lafiya ya ce abubakar zai bar garin nan in abubakar ya bar garin nan bala'i zai faru don haka ba zai bar garin ba na shigo da shi ni yanzu zai zauna na yi mishi visa abubakar eh koma gidanka je ka buɗe masallacinka karatu kuma wanda ya so ya zo wanda bai so bai zaman shi saboda haka bayan la'asar abubakar ya tara matasa an share masallaci to sai a danna kira'a kenan da <laughs> kowa ya ji ah, liman ya dawo ne nan da nan sai masallaci ya cika matan mushrikai da 'ya'yan mushrikai suka cika masallaci abubakar ya zo ya sallashi shi kadai tunda su ba musuluncin suke ba a lokacin amma su supporters ne masu cika taro ne ya sallashi ya tashi ya fara wa'azi yana karatun shi suna ji to kasan yanzu kuma masallaci zai fi da cika saboda wani kodon ya zo ya ga me ake wani kuma tunda ya ji abin ya zama tashi hankali zai ce to su za su yi don dama yana zaune zaman lafiya ya yi yawa <laughs> eh, kai baka san samari ba ne wallahi wani zai ji garin nan zaman lafiya ya yi yawa ina ake masifa ne sai a ce ai masallacin abubakar sai ce wallahi sai ya yi naɗi sai taho <laughs> saboda haka masallaci ya cika aka zo aka taru rana ta ɗaya rana ta biyu rana ta uku sai suka kira taro suka ce to ibnu da ginna kaga mutumin nan zai bar garin nan kai ka da shi kuma ka ga al'amarin shi ya wuce yadda da yake wallahi tallahi ka je alfarmar da ka saka shi visa shi ka yi terminating ɗinta ka ce wallahi ka kashe ta in ba haka ba za mu afka mishi ya zo ya ce abubakar eh to gaskiya na ga abin naka ya wuce ka'ida na ka ni wallahi na fidda hannuna al'amarin ka duk abin da ya same ka ba ruwana abubakar ya ce na fita daga alfarmaka na shiga ta allah kuma masallaci ba zan rufe ba gari ba zan bari ba muna nan ai ma 'yan gari ne matasa aka yi kabbara to kenan addinin sai an buga kai ne kake gani wai zai tabbata da ruwan sanyi duk wani bakurde ba zai so addini daidai ba to da haka sai an buga saboda gaskiya ta tsaya abin da yake samu zai ragu amma ba haka ba zai rasa samu gaba daya to don haka za su tashi wurjanjan suka tashi ana fada da abubakar ana fada da khadija ana haka khadija ta rasu kwana biyu abu talib shi ma ya rasu mun karanta tarihin anan sai suka buɗe wa annabi wuta fire sai annabi ya ga kai kwakwalon shi ba za ta yi dauka ba sai gudu sai tunanin uwa tana da tausayi da uwar shi na da rai da sai gudu wurinta to ba ta da rai ina dangin uwar shi sai gudu sai tafi yaman yana zuwa gari manoma suka ce wai wai wai wai jama'a ga wani ya shiga gari da gudu ya ce ga muhammadu nan ya shigo bala'i ya shigo gari aka ce kuje aka ɗibi dutse aka farfasa mishi gai aka kore shi haka fa da haka aka kawo mana wannan addinin kai kake tunani wai addini zai yiwu kawai da ruwan sanyi duk wani mara gaskiya duk wani mushirki duk wani criminal zai tashi ya fada da ku directly or indirectly don haka ku za ku tsaya ne ku jajirce shi yasa wannan karatu yana da ma'ana an ɗauko maka tarihin yadda wahayin ya fara sauka kaji yadda malaman farko suka fara fassara abin to daga nan baya kuma duk karatun da zai biyo baya za a yi ta fassara maka irin gumurzu da annabi ya rinka yi da su ƙarshe hayye nasara a kansu ta'if ta'if ƙarshe nasara amma nasarar nan ba ta samu ba sai da ya gaskata wa Allah da gaske ike sai da ya tsarkake zuciya haka kuma yanzu abin da za ku yi kenan sannan kuna neman shawarwari kuna buƙatar addu'i? kuna kuma buƙatar a samu diversification a cikin da'awa kar ku zama ƙabila ɗaya ne mabiyan annabi muhammad ba ƙabila ɗaya ba ne a larabawan ba ƙabila ɗaya ba ne a ƙuraishawan ba ƙabila ɗaya ba ne akwai baƙaƙen fata cikin mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai turawa akwai buzaye ba irin kabilun da babu don haka kowa ya zo da shawarar shi da haka aka yi addinin don addinin na Allah ne saboda haka kuma abin da ya kamata kenan cikinku hausawa ne a samu sakwata a samu katsina a samu zage-zage a samu a zo a samu ga yaraba ga inyamurai ga nufawa ga kaje ya zama a haɗu addinin Allah babu kabilanci a cikin addinin kuma kowa ya tsaya ya ga cewa mafi girman abin da allah yake tsammanin ya yi wa addinin bai rage ba jama'ar musulmi mun sanar cewa gobe da safe da jibi da safe insha Allah ta'ala ba za mu yi karatu ba anan. amma dai karatun tafsiri yana nan na yamma saboda haka insha Allah ta'ala sai ranar laraba sannan za mu yi karatu na fiƙi sira da safe insha Allah wannan musulmi ko sai Allah ya kai mu ranar asabar